Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu al'ummar wannan gida mai albarka a muna gaishe da farkon numba ƙarshen numba tsakiyar numba to insha Allah shi wannan sabulu da muka zo muku da shi a sabulu ne na suratu na Yusufa da lambe ayi sabulu ne wanda yake da matukar amfani da matukar alkai sabulu ne wanda tsari ne na ban mamaki sannan sabulu ne na buɗe tauraro ga wanda tauraronsa suka rufe sannan sabulu ne na mallakar maƙudan dukiyoyi sannan shi wannan sabulu da kuke ganin shi sabulu ne na tara arziki wannan sabulu da kuke ganin shi sabulu ne na tsari sabulu ne na samun farin jini da ɗaukaka ina sarakuna ko alƙalai ko 'yan sanda ko sojoji ko kwastam wanda mutum yake so Allah ya tsare shi daga sharrin karfe ko sharrin bindiga ko ya ɗaukaka shi ya ba shi farin jini wannan sabulu ne na sarakuna da wanda suke so su shahara su ɗaukaka akan kasuwa wadda suke da kamfani ko suke da shaguna ko suke harka na teburi ko harka na tsaye ga wanda yake so wanda suke kasashen waje wanda suke neman farin jini a duk inda suke shiga gurin iyayen gidansu ko gurin abokan kasuwancinsu ko gurin wasu mutane da ina wanda ba a yi mishi freedom ba ko wanda ubangidansa ya sa masa ido a kan tsogogin shi ga wanda duk yake so da Allah ya ɗaukaka kashi, ya haska kashi, ya buɗe masa ƙofofin arziki ya ɗaga tauraron sa ya zama ya buɗe harkokin shi macen da ta rasa mijin aure ko wanda yake so ya mallaki ubangidan shi ko wanda Allah yake so Allah ya mallaka masa dukiya da jama'a sirri ne wanda in Allah ya da kafin shekara bi izinin Allah ta'ala sai Allah ya tara maka dukiyar da za a dinga ba da labarinka a duk kowace ƙasa kake. sai Allah ya tara maka dukiyar da za a dinga ka a duk kowane gari kake sirri ne wanda insha Allahu na shahara ne na ɗaukaka ne na buɗin harkoki ne na samun sutura da laɗafi da rufin asiri ne sirri ne wanda kai ba za dai mu ce komai ba da farko idan mutum zai aiwatar da wannan sirri za a rubuta suratu yusufa da zuma duk gurin aya na suratu yusufa za a sa annasu ma'ana jama'a za a rubuta suratu lambi a'i da nono duk gurin aya za a rubuta almalu ma'ana dukiya to bayan an yi rubutun an wanke insha Allah shi nan za a samo gana so ko za a samo sabulin salo idan an samo sabulin salo daga can gefe da kuke gani a ba wani abu bane dan jan gabo ne shi ana sa shi ne saboda asiri ya tashi da sauri sannan ana sa shi ne saboda maganin mayu da maganin tsafi ana sa shi ne saboda maganin bindiga bayan haka ga kanzul nan original made in Germany shi ana sa shi ne akan samun tarin dukiya e ko da arzikinka ya taho karyewa kake so Allah ya ɗaukaka ka ya tara maka dukiya ya tsayar maka da arzikinka to wannan sabulu Allah da za a samu wannan tsayuwar na dukiya da arziki cikin yardar Allah ga waɗanda ake bin bashi ko waɗanda harkokinki suka toshe ko wanda yake harkar makaranta abubuwa suka tsaya to da Allah ga wannan sabulun ah, a nan gefe abin da kuke gani farin yasmir ne aka haɗa shi da ma'ul haya kowa ya riga ya sani ita ma'ul haya tana tafiya ne akan harkar tara mahaukatan dukiya da kuma karya mahaukacin sirri wadda aka yi shi na jifa ne wadda ya zamana ya shafi tsafi da kuma jawo hankalin mutane masu taurin kai zuwa gare ka da kuma tursasa mutane masu taurin kai wajen dole su bi ka to shi kuma farin yasmi da an sa shi ne akan samun farin jini na mutane musulmi da kiristan fararen fata da bakan fata sannan da samun nasarori akan aiki da fahimta akan karatu a can gefen kuka duba ga wani sabulu nan kamar zip to ba zip bane a kula da shi sosai uh, wannan ne duk da ni na siyo gaskiya nawa na yi odan shi ne a italy uh, ah, los ne to shi ma ana samun shi za a zuba an san ɗabi'ar los farin jini ne akan fararen mutane da baƙaƙen mutane kuma abu ne wadda a cikin shi a sinadari akwai calcium a ah, sinadari ne wadda kowa ya riga ya sani ga mutane da suke harkar abubuwan da ya shafi sinadarai abu ne da yake gyara fata yake kawo ɗaukaka yake buɗe yake zumin ɗin damuwoyi da yake jiki can gefe ga wani jeris gamar ga mata mutanen da suke kasashen waje an sani shi kuma sabulu ne da yake jawo da kyawawan aljanu ko rafanai ko kyawawan iska ko kyawawan alkairai da suke nesa su matso zuwa ga mutum a nan kuma ga wani turare da kuke ganin shi ga shi nan shi kuma a binta sudan ne a wadda yake mai iyakai wanda babu kafofa wanda suke ce mishi bintul wasu suna kiran shi to shi kuma dama abu ne wanda shi a hanyar zallar arziki da tara dukiya da shanu da albarka akan noma da albarka akan kasuwa da kiran jama'a yake to ta nan ɓarayin kuma gashi nan binta sudan ne kamar yadda kuke ganin shi Dan saudi shi ne a gurin to a nan kuma ga wani abu nan shi kuma da kuke gani ba wani abu bane kan kasa ne ko kan kasa ko kan mesa shi kuma wannan akan dukkanin wanda ya zo zai jefe ka ko wanda ya zo da niyyar mummunan manufa a kanka ne ya yi mafarki gashi nan maciji ya cije shi daga nan in a kafa ne kafa har abada ta rikice ta lalace kenan ba zai kara da wani taku na alkhairi da ita ba insha Allah daga nan al'amarin shi ya lalace wanda kuma ya tsananta za a yi wa barazana duk lokacin da mutum ya zauna zai yi wani abu na mummunan aiki a ka, ya ga ita wannan bakar muguwar iska na na maciji a kan shi tana tsaye ta ce in baka kyalawa na ba sai mun halaka ka to waɗannan abubuwa za a zo a haɗa su ana haɗa wannan sabulu ne a cikin ƙwarya bayan an yi haɗin an gama to za a zo a samu kendir guda biyu a ɗora guda uku gabar da yamma kuda arewa za a rubuta masa annasu annasu za a cika ɗaya ɗaya za a rubuta mashi almalu almalu shi ma za a cika shi ɗaya za a rubuta mashi alhaji wal umrata alhaji wal umrata za a cika shi ɗaya kuma za a rubuta mashi baɗala kulla sihirin baɗala kulla sihirin Allah ka watsa kowane sihiri shi ma za a cika kendir ɗin ɗaya na annasu jama'a ne ɗaya na almalu dukiya ne ɗaya na annasu jama'a ne ɗaya na baɗala kulla sihirin watsa sihiri ne to in an yi wannan za a kunna ma wannan kindle din wuta bayan an dan shafa mishi wa'annan turaruka da aka hada to da haka ba za a yi komai ba har sai gari ya waye gari na wayewa za a juya wannan sabulun ko dai a hada a ƙwarya ragowar nonon da ya ragu za a haɗa da nonon za a dan samu abubuwa ba sai ka sa komai na gyaran jiki ba sabulu ne na gyaran jiki na dukiya to sai a samu nau'in babban kuɗin ƙasar wanda zai amfani da shi a sa a ƙasan tardin za a sa sunan shi da sunan mahaifin shi da sunan mahaifin shi to sai a sa a ƙasa idan an sa a ƙasa in gari ya waye to sai a haɗa mashi da wannan kuɗin sai ya sa kuɗin a jihu idan ya samana in kuɗin ya kwana ɗaya aljihunsa to daga nan sai ya kashe don Allah da kuɗi ba zai taɓa yankewa na dukiya a gurin shi ba in kasuwa yake ya dingi sayarwa yana zuba a akwatinsa ko aljihunsa kenan to shi wannan sabulu haka yake sabulu ne mai dan nauyi mai kashe kuɗi mai wannan amma ga wannan sabulu ya fi tasarifi ya fi duk wani abu da za ka yi sabulu ne na buɗin harkoki kuma mun yi bayanin shi daki daki dalla dalla kamar yadda kowa gashi nan za mu yi shi da yawa to in Allah da haka ake haɗa wannan sabulu sannan kana iya yin shi da yawa yadda za ka taimaki wasu ka ba su in ka ji wanda yake so don Allah kar a rage komai kar a ƙara komai kana iya yi wa masoyinka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 ba tare da ko ya kira ya mana wannan ko ya kira ya yi godiya ko bai kira ya godiya ba mu dai mun bashi abin da muke so a ko ya ji daɗin shi ko dai an samu akasin hakan to mu abin da muke bukata shine mu annabi salati kuma ya yi mana addu'a wannan sabulu da muka kawo ina ganin ba mu taɓa sa wani sabulu wanda ya tara alkhairi mai tarin yawa irin wannan sabulu ba sabulu ne wanda gaskiya duk wanda ya amfani da shi zai matukar jin daɗin shi kowace irin akan kowace irin damuwa aka yi amfani da wannan sirri alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam damuwar za ta bushe. eh insha Allah Allah ya bamu nasara Allah ya taimake mu Allah ya ɗaukaka addinin mu ya ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ya kaskantar da kafirci da kafirai Allah kuma ya sa duk abin da muka sa a yadda muka sa shi da amfanin sa Allah ya sa ya amfanar da mutane eh wannan sirri sabulu ne mai matukar amfani da tasiri